أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقول وعلى مدو كتوكك وكتكم نعمة يا سيام ما يجوغن اليمة من البركة في جبا تكين تراسلتك كيف نربي أولادنا da fatan مره تكون sarki mana jagora za كاشي tashi رقم kan rakam ما لم يكن تعويض الولد إكرام الضيف واحترامه وتقديم الضيافة له تعويض الولد إكرام الضيف يكي لا تبعت أصابا ويعمل يبدأ أن تنشب ما باقون دم باقون ne da kuma gashi? واشترامه دكما دكا جاشي وتقديم الضيافة له لقدم ارجع أظن أظن باطنتي وشي ولم باطن بيزو كما يبقى بسع العادة إذا باطن يزو akan fara bashi ruwa ya sha yaro ya san wannan tun kafin iyaye su ce wani abu ya riga ya je ruwa domin ya ba bako ya sha a nan zai fara tarbiyyantu a kan yadda ake wato girmama bako shi girmama bako musulunci ya kwadaitar da shi kuma ya sanya ta daga cikin alamar imanin mutum domin ما يمكن أن صلى الله عليه وسلم ياتي في حديث ابي هريرة أن مثل بيته من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كانت يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت ma'aikin Allah fa a kan da yake wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar tashin kiyama to kar ya cutar da makwabcinsa wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar tashin kiyama ya daraja bakonsa wanda ya yi imani da Allah da ranar tashin kiyama ya sadu alkhairi ko ya yi furu to Allah sallallahu ya lissafa cikin alamar imani shine daraja bako ya kamata yawon ya san wannan kuma daraja bako da masaniyata daga cikin sunnonin manzanni ne wannan sunna ne na manzannin allah madaukakin sarki farkon bako shine bakon annabi ibrahim Allah madaukakin sarki ya ce hal ataka hadithu baiti ibrahim al-mukramin shin ta samu labari game da bakin annabi ibrahim wanda aka karrama masu? daga nan aka samu ikramu bai shin labari ya zo maka labarin bakon annabi ibrahim wanda aka karra masu? babu abinda ya kai karama suna zuwa ya sa aka yanka dabba domin a soya musu su ci kuma a nan allah ya tufanta su al-mukrami ya tufanta su da waɗanda aka karrama su ma'ana annabi ibrahim ya karrama su da suka zo a lokacin da ya aje abinci ba sa ci ya samu damuwa cikin zuciyarsa bai ji daɗi ba su ma sun gan alamar haka kuma alaka tsakanin imani da kasama ba ko yana bayyana ne cikin abin da shi ba ko zai ji a matsayinsa na dawon Allah bai kamata a haramta masa na alkhairi shine falon na Allah madaukakin sarki لا يجوز أن يحرم من خير وهو من فضل الله سبحانه وتعالى كما حرم ثابتا ولو قلل لا الخير نبي شوى أو أن لم يكن بكنسا شي ولم أقول دوان الكاتبين ثم دوان أو لم أكن تكا وكل ليس ملكي يا كما تكا ماشي na uku dan uwa ne ya zama wajibi a nuna masa soyayya kuma a taimaka masa yayin da ya zo a bako zamani yana iya canja shi ne bakonka yau watakila kai ne za ka zama bakon shi gobe irin wayan na abin ya saba ruwa da dama mutum kare ya kamanta ta masa fatan ki ta karrama shi duk da cewa ba ka tara da ya sosai ba sai ka je ka tafi da shi a wani wanda ke ma kana cikin wani hali sai ta riga ta ganta shi kuma ya tuna sai ce ba da ba ka sani ba aini ne wani wanda ka taimaka wa kwanakin baya a lokacin shi kuma zai biya ka ka gani wannan abin ya yi amfani kuma yana bukata ga wanda zai kusanta da shi wanda zai kaddamar mashi da abin da ya kamata musamman idan ya kasance ya zo daga gari da mai nisa kuma jikiri ya yanke mata. a cikin hadisi mustafakun alai النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن احدكم حتى يحب ma ما يحب لنفسه ɗayan ku ba za zama mai su cikakke ba sai ya so wa ɗan uwansa abin da ke so wa a annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nazzama wajibi na makunta sai sanya ta farkon rana farilla ne ya zama dole idan ba cikin zo mata a ranar farko lazimi ne ka kammala su ka ba shi ranar kwana ka ba shi abin da ya da in ya kai kwana uku daga wannan ranar koren da za ka yi tafawwa'in ne wasu malamai suke tafawwa'an da ma'ana abu ne wanda yake da ƙarfi shi ne ka kammala shi har zuwa kwana uku وبعد ذلك أمرا عاديا يترك للحرية والاختيار bayan wannan ranar kuma shi ke nan ya zama al'amari na al'ada ne idan ka so ka ci gaba in ka so kuma ka ce ka tsaya haka imamu bukari da muslim sun wato a rigi labari shirai alkabi cewa ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar tashin kiyama ya karrama bakonsa wannan ja'iza ce a rana ɗaya da dare ɗaya wato rana ɗaya wannan wajibi ne wadda ya fasu talatatu ayyam bakon kwana uku ne فما بعد ذلك فهو صدقة أبن يمشي ومن صدقة شيء ولا ولا يحل له أن يثني عنده حتى يخرجه shi kuma bakon bai halatta gare shi ya zauna a wajen bakonsa wanda ya bakunce shi har ya kasance ya gajiyar da ya kotar da shi idan ya yi kwana uku ya yi kokari ya san yadda zai yi idan koma garinsa zai yi ya nema yadda zai koma idan zama ne ko ya yi inda zai zauna kare ya zamo damuwa ga wanda ya zai sauka a wurin shi to musulunci ya wajabta wa mutum ya karrama bakonta kuma bai halatta ga shi bakon ya muzanta amfana da wannan dama har ya kasance zai zama nauyi akan wanda ya zo bakunta a wurin shi wannan ya kamata yaro ya tashi da shi ya gan abin da ake yi kenan a gida ana karrama bako na'am a nan malam ya gama wannan fanni ya shiga wata sabuwa ta ce aljihadu wacce ja'a bangaren da yake shi ne karantar da yaro maya na rayuwa na addini da kuma jarumta kan yaro ya tashi ya zama rabo kan yaro ya tashi ya zama matsoranci a tarbiyyantar da shi a kan jarumta yake yufaddilu tafsiri jaddata da usra yana da kyau a cebance wata zama da iyali a gida وللتلاميذ يقرأ فيها المعلم كتابا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكان شيء أو أن جلسة للأطيارة لكما تالبي وأن ولما نبي ذي ذي ذكرا تدسوا سيرا معكم الله صلى الله عليه وسلم da kuma sahabbansa wanda a cike ke da jarinta liya'lamu annahu al-qa'id ash-shuja domin san cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam shugaba ne komanda ne wato jari ne wa anna sahabatuhu ka Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa Muawiya fatahu biladana sannan san cewa su sahabbansa kamar abubakar da umar da usman da ali da muawiya da sauransu su suka ne garuruwa da yawa har ya zama garuruwan musulmi su suka yada addini har ya isa gare mu wa kanu sababan fi hidayatina su ne dalili da sababin shiryanmu zuwa ga addinin musulunci yaro ana so ya tashi da sanin wannan وانتصروا بسبب إيمانهم وقتالهم وعملهم بالقرآن kuma suka yi masara domin imaninsu da yakinsu da aikinsu da alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su wannan nasara wa akhlaqu wal muhariya da kuma dabi'unsu madaukakiya da shi suka yi nasara yaro ya kamata a karantar da shi wannan ya tashi da zuciya na jarumta wannan mas'uliyya a wajen tarbiyya ana ce mata tarbiyyatul jismiyya tarbiyya na jiki tarbiyya na jiki masuliya ne babba wato wajibi ne babba wanda musulunci ya wajabta wa iyaye da kuma masu tarbiyya iyaye maza da iyaye mata da kuma malami. mas'uliyya na tarbiyyar jikin yara liyanshawul al-aulad da khairi ma yanshawuna alaihi min quwwati jismi domin yara su tashi akan abin da za su taso a kai da jiki mai karfi wa salamatul badal da kuma jiki mai lafiya wa mazahiru sihhat wa ahwaliyya an da kuma a banjane yara suna da karfi suna da nishadi ba yaro zama yaro mai abin nan ba wannan zai fara tun daga farko ne a gida ga wasu abubuwa wanda zai taimaka a kan wannan manhaji na ilimi wanda musulunci ya ma domin a tarbiyyantar da yaro ta jikinsa sanin cewa amana ne mai karfi Allah maɗaukacin sarki ya ɗaura mana a kan amu kuma wannan masuliya babba ne sosai bayan yaron nan an aike shi daga wurin masuliya ɗin ta fara mu iyayenmu abin da suka karantar da mu shi ne idan mata ta haihu tana shayarwa za su ce mana kar mu kusanci iyalin su ba likita ba ne amma ni inna wallahi lafiya ta ta kira da take ta kafa ce fitar da matanka tunda ta haihu tana shayarwa da ya faru yana cutarwa yana cutarwa mace ni tana sharewa, ana saduwa da ita yana cutar da wannan yaro kuma babban masifar shi da ya kasance matar tana sharewa ta bai ciki a lokacin shi ne mai cutar da yaro fiye da abin da aka shayarwa har Allah sa sallan kira shi hudu sabai ko hudu asubra fa'idan mawudatu su'ila mawudan nan menene shi da binne yaro da rai wanda laraba suke yi amma sa sallan ya kira saduwa da mace lokacin abin nan shayarwa da kuma ɗaukan cikinta cewa wudu karama ce kamar abin da yaro tun yana yaro ta abin da shi da rai wannan karama ce domin ya zai sa yaro nan ba shi da kansu zai yi rauni zazzabi iri iri da dinga damunsa ba abin mamaki ne yau su likitoci suke ba kome amma shin duk wani abin da suke faɗa shine za mu yarda wasu abubuwa nasu ba fact ne su ma suna da faɗi ne amma tajriba shine babban malam wasu abubuwan da mutane mu suka sani suka karantar da mu ba karantawa suka yi ba ta ba ne sun gwada yayi sun gwada yayi sun gwada yayi sai ne ma aka ne fak ne wannan ba su wannan ba sai su karantar da yayansu abu kaza yana da kaza abu kaza na da kaza to bayan wannan ka ɗau hakuri har yaron nan ya sha nono ya kunshi ya yi karfi daga ya baya kuma a zo a ci gaba da dashi amma ka yi hakuri yaron nan ya sha nono ya kunshi ya yi karfi bayan haka Allah maɗaukakin sarki ya wajabta ciyarwa a kan iyali da kuma ya'ya a kan miji a lokacin da yaron nan ake shayar da shi lokacin da ya fara girma a tabbatar da cewa yaron nan yana cin abinci ana ba shi abinci wanda zai gina jikinsa ya ci ya samu ƙarfi mas'uliya na uba ne Allah ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wanda aka wa haihuwa akan shi ne tufatarwa da azurtar da su da kyautatawa a kan shi yake idan wannan ya samu yaro ya girma an yi wuce sauran abubuwan da zai faru da shi na maganar haƙori da sauransu duk wannan ya wuce ya samu lafiyar kalau sai a ci gaba da gina lafiyarsa a tabbatar da me yake ci me yake sha yaushe yake bacci bacci ma tana da nata fa'ida a cikin yaro idan uba zai je kwanta yaransa suna nan a farke karfe goma sha ɗaya bai ma san yaushe suka kwanta ba wannan ba daidai ba ne yaranka su su fara zuwa sun kwanta in ba wani abu suke yi na marhalar karatu wadda za su iya yin karatun dare su je su kwanta ka su yi nisan hira da dare idan za su kwanta nan za su samu bacci isasshe wanda zai iya ba su lafiya bayan haka a tarbiyyantar da su yaya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsara abinci wani yaro tun yana tsare ya same da shi rago ba abin da ya sai dai ke abinci kawai domin me za a dura mishi zai ne shi ya ci ya koshi ya tatun ciki a wurin ya ce a bashi kawai ba laifi ba ne a tsara wa yaro abin da zai ci idan yadda yaro ke so abinci ya kaza gashi zai cutar da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ma mala adami bi ayi sharra min batni babu wani abin nan buhu ko kuwa abin da ake tara abu wanda dan adam yake cika babu wanda yafi fi shari kamar ya cika cikinta cikinsa da abinci yake bi hasi ibn adam luqumatin yuqimma sabbahu ya isa dan adam wasu noma kaɗan wanda zai iya rike shi ya ishe shi wasu noma nomomi wanda za su iya su rike shi fa'in kana labudda fa'ilan idan babu makawa sai ya ci ya ci ya ci to ya tabbatar da cewa ya raba cikinsa uku wa sulusu li ta'ami kashi ɗaya na ukun nan na abincinsa wa sulusu li sharabi kashi ɗaya na cikin nan na shansa wa sulusu li nafasi kashi ɗaya na cikin nan wa numfashinsa amma yaro ya ci abinci ya ci ba yana numfashi da kyar wannan yaro nan an kyale shi ana nakasa shi ne a makaranta ma ba abin da zai fahimta in ya je bacci zai dinga yi in ya je yana yana da gari ne kawai tun da safe wani yaron shi kuma gashi na da nishaɗi me yasa an kula da abin da zai ci a gida ne ya fito da abin da nishaɗi a gida so tun a yaro ake kiyaye lafiyar yara wallahi wasu yara idan suka zo makaranta ka tabbatar da iyayen in ma ya kasance ba yana zamo a hannun wani ne ba wajen iyayensa ba kuma daga gidan iyayensa ya fito yaron nan ka tabbata ko wanka ba mishi ba iyayen kwarai mata kwarai tun daga su ba suke tashi ba abin da suke yi abubuwan da yaran su za su yi amfani da shi su musu wanka su shirya abincin da za su shi don su tafi makaranta mata kullum a cikin wanki suke su wanke kayan ya'yansu yaro bai kai wanki ba shi suke so ka wanke ya wanke shi ba za shi wanke mishi kaya ba sai yaro ya zo makaranta da datti duk waɗannan abubuwa suna nakasa lafiyar ku ne to irin wa'annan iyaye maza su ne kamata su dinga ci mata aikin su dai su yi su ne za su ji idan ba su yi ba su musu fada a kan irin wa'annan abubuwa bayan haka nufka sannan daga cikin shiriyarsa ya hana idan za a sha ruwa a dinga sha bon bon bon bon kamar rakuni ana sha ɗaya ne tun a yaro za a karantar da wannan domin yana bugun sannan yana bugun sannan da zai ba shi lafiya ba zai iya ayyukan masa da damuwa annabi ba a ya hana a dinga sha to da yawa a sha ɗaya a sha ɗaya a sha ɗaya haka annabi ba ya karantar إمام الترمذي يروي حديث بعد عبد الله بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا واحدا فشربوا البعير فقد da sha ruwa sau ɗaya kamar yadda rakumi ke sha yaya sau ɗaya an sa ruwa a kofi yaro sa a baki mun gungun gaba ɗaya kawai a lokaci guda a'a ya sha ɗaya ya haɗe ya sake kuma ya sha ɗaya ya ajiye hakan nan idan aka a tarbiyyantar da shi a haka aka zai tashi duk inda ya tafi a haka zai sharuwar shi ولا تشربوا مثنى وثلاث وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم sai dai ku dinga sha ɗaya ɗaya biyu biyu uku uku kuma ku yi bismillah idan za ku sha karantar da yaro wannan wannan karatu wannan ya wuce kuma ku karantar da su su gode wa Allah bayan sha wani lokaci kai babbama za ka ga wani abu yana faruwa wajen shan ruwanka wajen cin abincinka watakila shi ne na zai tuna maka cewa a farko abincinka baka ce na ba yana faruwa sosai za ka san kana cikin ci abinci wani abu faru da kai bai saba ba nan da nan zai suna maka cewa tun a farko cin abincin nan ma baka ce bismillah ba to yaro a karantar da shi ya yi bismillah idan zai sa ya yi hambala idan ya sha bayan aka a sallan ya hana dinga numfashi cikin abin sha yaro shi ma ya san wannan idan zai sha watakila wasu yan uwansa suna jira shi ma su ya sa baki a ciki ya dinga numfashi a ciki a hana shi wannan a ce ba shi da kyau ba ka san cewa za ka yi a ka da yan uwanka ba duk wayannan abu bayani yake so yara ne su ba wai sun san shi bane ba da duka za ka yi ba na bayan haka yaro ya fara girma yana so a dinga tarbiyyantar da shi nishaɗi da ƙarfi menene laifi kai da yaron ka cikin daki ku dinga wasa a kan gado ka yi wasan koko a da shi ka fadi ka kai shi yaki eh ka cire yaro ya ji daɗi ne laifi dalili shi ne wasu mu'amalar da yaranmu ba kamar yadda ya kamata ba ne so ba za mu yi wannan ba wannan yaron tun a farko daga gida za ka sun dinga tarbiyyantar da shi wannan idan akwai damar wanda za ka yi wasa da shi na abin da zai iya haka amin koya masa nishaɗin jikinsa kai mana a cikin gida wa zai rana kai da ɗanka ne zai fi jin daɗi a ce yana yi da babansa a kawai da zai yaron ya kama da wannan a cikin gida wallahi da zai tafi waje ba so fi jin daɗi ya yi da kuma ya kai a gida annabi sallallahu alaihi wasallam don asa yake a karantar da yara yadda ake wanka ihu a ruwa yadda ake arbi, yadda ake hawan doki duk waɗannan domin a tanada su zuwa ga ne. har ma'aikin Allah sa kan da yake kulla shay'in laysa min dhikrin lahi fa huwa lahu duk wani abu wanda ba ambaton Allah ba lahau ne wasan banza ne a wasu ko kuwa abin na rafkanuwa ne illa arba wa sai dai halaye guda hudu mashi rajulu bai na arabai ne shi ne mutum ya tafi daji domin koyon harbi na biyu tarihuhu farasuhu ko kuwa ya je yana koyon yadda zai hau doki yau ba doki ake hawa ba abin da ake yi nan yanzu shi da za ka yi wa mula'aqatu ahlihi da kuma wasan shi a gida da iyalansa wannan ba warbi ne wa ta'limu sibaha da kuma ya tafi a koya miki yadda zai iya ruwa duk wannan ma domin nan gaba ne to wayan nan annabi sa sallar bai kira shi cikin wargi ba ko kuwa wasa wanda ba shi da alfani yake duk wani abu wanda ba ambaton Allah ba duka wasan banza ne sai dai wayan nan guda hudu lokacin da ka fita daji sarari wanda zai ka koyi yadda ake harbi ko kuwa ka je kana koyi yadda ake hawan doki domin da san da doki ake hawa da kuma wasanka a gida tare da iyalanka sai kuma koyon wanka a arashi na hakan nan ma saba wa yaro akan dagewa akan wahala da kuma rashin gaggiyawa da jin daɗi da yawa wannan ma idan aka fata shi da jin daɗi ba abin da zai yi nan gaba su ne masu sakewa cewa ɗan na bari kawai a zauna lafiya domin jin daɗi ya mishi yawa ya san cewa duk wani abin da zai faru zai yi a jin daɗin ba so a saba wa yara ta kashuf ya kasance wani lokaci yana ta hanyar azumi misali ya shi ya yi azumi zai dan ji yadda masu jin yunwa suke jin yunwa a sanya shi wani aiki mai ɗan karfi wadda an san zai iya in an yi in ya yi a masa abin nan barka a yaba masa ya ji daɗi cewa an yaba masa wannan ma tana da amfani mu bayan sa yaro cewa mu gani ko za ka iya abu kaza sai ya da gudu zai yi da ya san babar zai ce shi ma da na kai kai jarumi ne النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والتناعم فإن عباد الله ليسوا بمتناعمين إنا إنا ورمكم da yawan ni'ima yawan jin daɗi yake bayan Allah na farai su ba masu jin daɗi ba ne to hadisai a wannan bangare tana da yawa malamin yace na biyu tarbiyatul aulad ala shaja'a والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن لا يخافوا إلا الله ولا يجوز تخويفهم بالأكاذيب والأوهام والضلال yake tarbiyatul aulad ala shaja'a a tarbiyantar da yara akan jarumta wal amru bil ma'ruf wal nahyi anil munkar a tarbiyantar da su umarni da alkhairi da nahyi aboki wa an la yakhafu illa Allah a tarbiyantar da su a cikin ji tsoron komai sai Allah Allah kawai ake jin tsoro ba a jin tsoron mutum dan adam ya ولا يجوز تخويفهم بالأكاذيب والأوهام والظلام بعدين بني a tsoratar da yara da wasu karyayi da wasu tunace-tunace ko da duhu ko makamanci haka ba a tsoratar da yara da irin wannan yana iya ya affecting mental nasu kuma zai yi tasiri a kan halayensu idan ana tsoratar da su a nan na farko kada a sa yara su dinga kallon fina-finai na tsoro akwai wani wanda ake ce da shi oro oro yin wannan wannan a hana yara kallo yana da tasiri a halayen halayensu nan gaba idan yaro yana kallon irin wannan zai zama matsoroci ne abu karami ma zai iya tsoratar da shi na biyu fina-finan kartun din nan wanda ake yi a tabbatar da wanda za a sa yaro kalla wanda zai haifar da wani fa'ida ne zuwa gare shi kamar wanda ake kawo su lambobi 123 wasu abun da yake da alaka da abin da suke yi na makarantarsu da sauransu wannan babu laifi yaro zai kalla ya kuma koya na uku a koya masa yaya ake gudu kai da shi ka yi shi a gida zo mai zambe sai kuma ka faɗi da ke ka ya ci ka zai ji daɗi sai ce ba za mu yi kuma yana jin daɗi sai sai ya sake yi na yake wannan a kan gadonka a kan shimfidanka a dakinka ba abin da zai hana ce da ‘ya'yansa ne sa'annan kuma babu laifi ka kawo wa yara wasu abubuwa na wasa wanda zai tarbiyyantar da su a kan jarumta kuma ka yi tare da su domin su ji daɗi amma kuma za su samu amfani na jarumta a ciki idan kamar a wannan lokacin da ya wannan kusan ba shi da abin nan wani karantar da yaro yadda zai hau doki yadda zai yi wankan yadda zai iya wanka da sauransu wasu wurare wannan yana da nisa idan za ka samu mu a nan ba mu da ma wani ruwan da za ka je ka koyi kawai wa yaro yadda ake wanka amma babu laifi kowane yaro a koyaushe ana tuna masa labaran mutane jarumai daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin tabi'ai da kuma magadata ne irin jarumtan da suka yi so ba uba a gida ko malami a makaranta zai so wa yaro sauran musulmai a cikin zuciyarsa ta ce al-muslim yuhibbu Allah hubban kathira wa yuhibbu Allah ta ce musulmi yana son Allah sosai kuma Allah na son shi kuma musulmi yana son musulmi ɗan uwansa kuma allah ma yana son su idan suna son juna musulmi yana taimaka wa musulmi ɗan uwansa babba yana taimaka wa yaro yaro yana girmama babba duk waɗannan abubuwa yana da amfani a rayuwarsa To idan ya tashi da shi zai zama mutum na gari a cikin al'ummarsa a cikin musamman zai amfanar da al'umma maimakon mutane al'umma su cutu da shi kuma yana da mahimmanci a dinga bari yaro ya yi tabiri da abin da yake zuciyarsa kar a mai da shi a kar a zama da shi mai tsoro ba zai iya gaya maka mai damuwarsa ba duk yadda za ka yi mu'amala da yaronka ya fiya ya bude zuciyarka ya faɗa maka abin da yake ji yana da amfani sosai a da ingiza su su yi tabiri da abin da yake zuciyarsu zai zai maka amfani sosai ba kaɗan ba kuma idan suka yi a yaba musu idan suka yi kuskure a cewa ba damuwa sun yi kuskure ba zai ba ne ka sake yi za ka iya wannan ya fi akan cewa a matsa fada a kangwame shi ta yadda zai ki ba zai so yin abin da kuma to wannan ba daidai ba ne yaro a ce maka she ne yara manyan gobe sai ne babba gobe wanda za ka fato wannan al'umma to Allah ya baka arzikin yaro to wajibi ne mu kula da wa'annan gurade na idan yaronka ya zo ya faru cewa don wasu sababi ka lura cewa yana da tsoro ba shi da abin nan zuciya misali akwai hanyoyin da za ka bi a farko ka roki Allah madaukakin sarki a kansa a koyaushe kar mu dinga manta da wannan bangare muna wa mu addu'a na biyu mana yake iksubu siqata fi nafsihi ka sanya masa ya dinga ji yadda da kansa abubuwan da za ka dinka sa shi ya yi shi ya yadda da kansa zai cewa shi zai iya ka ce ka yi za ka iya ka ce ka yi za ka iya kuma malam ya ce yaro ka dinka sabar mishi ka ce ana bi layi kawiyun wa shuja ni da falalan Allah ne mai karfi ne kuma jarumi zai iya yin abubuwa na jarumta so irin wayannan abubuwa zai sa yaro ya yadda da kansa cikin zuciyarsa kuma ka yaba mishi da ya yi shi kuma idan ya kasa ka ce ka abin ka kwaɗaitar da shi ka sake ingizar da shi ta yadda zai yi kokari ya yi a nan irin wayannan abubuwa zai zai koru ga yaro ɗin muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin masu tarbiyya na gari kuma yaran mu ma Allah ya sanya su masu nagartari na uku an nadrisa fi auladi hubbul intiqam min al-yahud adh-dhalimin وأن شبابنا وأن شبابنا سيحرر, سيحررون فلسطين وقدس حينما يرجون إلى التعليم يرجعون إلى التعليم الإسلام والجهاد في سبيل الله وسينتصرون بإذن الله wannan bangare kafin da ka iya rabu za mu kalli junan wane ne yahudu na wane ne yahud ina neman wani tawuri ne abinda malami yake za wa yara ya dangaci wannan ya uba wanda zai wa yaro magana ya kamata ya san abin da zai wa yaro magana kamar ni yanzu yanda zai mu wahala muku bayaninsa ba ta hanyar da za su iya fahimce shi ba hakan nan na kai ma zai maka wahala ka ga wa yaron ka ta yadda zai iya fahimta ba tare da kasar shi ba ware ne da yahudi na'am na su yahudawa makiyan allah ne da manzon wa wani wasallam kuma azzalumai ne sun farko farkonsu haka suka kasance sun kokarin tashin annabawa wanda Allah madaukakin sarki ya aika zuwa gare su abu na biyu menene falastin da kusi menene alakar shi da musulunci نعم منين العكا شيء بمسلمش وانا على كل حال اصرقني في القدس مثلا لاتني وندى النبي وعلينا هنا لا نعم. النبي اسماعيل النبي سليمان shi ya gina kuka wani annabi ya gina kuka نعم yawon ba mu asarar ko ba mu asarar halimu mana ne gina kuka abu na biyu wannan shi ne wurin hijira abin nan miraj da isra'il wal miraj da annabi sallallahu wa wasallam da aka taso da shi daga makka a nan kus aka sauka daga nan kus kuma ya yi sallah tare da annabawa ya shugabance su a sallah kuma daga nan ya haura zuwa ga sama ta bakwai kun ba akwai alaka da shi da musulunci kuma bayan aka a lokacin na umar musulunci ta cinye kuci ta karbe daga hannun yahudawa ta mai da kasar kasar mai tsarki ta dai ba ta mai da masallacin alfarmanta an daina duk wani irin shirka cikin ta kamar yadda ya kasance wa makka hakan nan aka ci gaba zamani mai tsawo lalacewar shugabanni ya sanya yahuda suka dawo suka kwace a hannun musulmai a yau sai zama tarihi wa'annan musulmai wanda suke zama wurin kasan yin shi ne falastin su musulmai da suke wurin shi na falastinawa yawa abin da ya kama da shi shi ne mun ce su ne musulmai ne kuwa mai musulmi kuma musulmi gangan jikin guda ne idan wani gefe yana ciwo sauran jikin da gaɗe zai ciwo abin da yake faru da su a yau bai shafe mu ba ya shafe mu domin yan uwan mu ne musulmai wanda abubuwa ke faru su kuma tun da muka waye gari a muka yi abin nan muka yi wayo har yau hakan nan suna cikin wannan fitina bai kare ba so burin kowane musulmi ne ya cewa wannan wuri ya koma ya zama na musulmi ko ba haka bane yawwa ala aqal abin da za mu iya yin shi da mafi karanta abin da za mu yi shi da to malami yana cewa ya kamata iyaye su daka cikin tunanin yara wane ne da yahudi su ne azzalumai mafata wanda suka kwace falastini da kuma allai sa ya rayar da matasan musulmai su zo su abin nan yanta wannan falastin kutu din nan ya koma ya zama garin musulmai kamar yadda mutanen farko suka yi jihadi allah madaukakin sarki ya taimaka musu to wannan a kashin gaskiya mafi yawa zai fi a bayyane ga waɗannan yara wanda suke kusa da wurin larabawa su a lokaci guda za su fahimce shi amma yaro ɗan najeriya da wasu wurare a nan kafin su yi a fahimci wannan sai ta yi bayani mai nisa kamar yadda ni ma na bi da mu yanzu to haka ma yaro za ka sanar da shi cewa akwai wuri wanda ake ce da shi alkutsu musulmai da suke zama a wurin falastinawa ne kuma waɗanda suka kwace a su ne yahudawa kuma koyaushe musulmai suna buri wani rana Allah ya dawo mana da wannan kuskure ta hanyar jihadi kamar yadda mutane farko suka wannan kenan shira'ul qasas tarbawiyya nafi'atul islamiyya مثل سلسلة قصص القرآن الكريم وسيرة النبوية وأبطال الصحابة والشجعان من المسلمين مثل كتاب يتي سيان labaran kistoshi na tarbiyya mai amfani na musulunci nufin silsila ta kusa sun ƙur'anin kare kamar wata silsila wato shine littattafai wanda aka wallafa volumes aka na labarin ƙur'ani labarin da aka kawo a cikin alƙur'ani ya kawo shi ta hanyar da yara za su fahimce shi يروى ذلك كفن أكرن تامسو كسو سن القرآن عتسيس دقما سيرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دسيرا جارمي صحبا النبي صلى الله عليه وسلم دقما جارمي أجتم مسلمين يا كاون الثاني هو أن تتصل دبائع شيئا يسيما لمن الليل الشمائل المحمدية والأخلاق النبوية والآداب الإسلامية wannan littafin na malamin nan ne shama'il muhammadiyya shine halayen annabi sallallahu alaihi wasallam halayensa sifofinsa da kuma abubuwansa gaba daya shine shama'il ya fesa wanda ya fara yin littafin shama'il shine imamu tirmidhi yana da shama'il muhammadiyya sannan akwai malamin da suka biyo shi a baya shi wannan ma shi ma ya yi tsawar ta hanya mai sauki wanda mutanen zamanin wannan za su yi a su fahimce shi littafin tana da kyau sosai na wannan littafin tana da kyau kyau na gaskiya zai ba mu dama na ana makaranta irin wannan littafin الشمائل المحمدية وأخلاق النبوية ثم لتبا لها النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنسى والآداب الإسلامية ثم لتبا للمسلمين haka ya kawo su a tsare sosai sosai sa'annan kuma ya ce min bada'ir kisatin nabawiyar sahiha hakan na kawo kisoshi masu amfani ما الذي محمد صلى الله عليه وسلم قد مكة زوى مدينة كافون النبي صلى الله عليه وسلم يرسل يتي كتاب جيد جدا للأولاد للكافرين من شوص السيء ديائع يارا وانتهيت كتاب مهم جدا للكافرين من همان السيء نوق معجزة إسرائيل والمعراج a karantar da yara mu'jiza wanda yake cikin isra'i da mi'raji annabi muhammad sallallahu alaihi wa wa ghayruha min al-kutub da kuma makamantarta daga cikin littattafai masu amfani ta wannan bangare ma ya abin nan ga kuma wata za mu dakata